Amen. biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas allah cikin hikimarsa ya dawo da mu wannan masallaci na ibn taymiya domin ci gaba da kamatunmu لشرط محبية kuma muna bayani ne akan abin da ya shafi mazaunano na kaka mun karanta abu ya cikin yanzu mun koma karanta abu ya tare da shakki domin muka yanayin kakanin ya sadu da tsanuwa da shakashensa da halaye yadda yake samun kansa ina kyauta da zartar zamu tashi inda mai littafi yake cewa kuwa ma'al gida nan ne ko eh wata matar zamu tashi to ai mukan dan karanta ko mun ce da ba mun karanta ko da muna kan bayani game da yanayi da halayen zaɗin kaka tare da ganguwa mun ga inda kaka san sulusun baki kuma mun ga inda yake an san sulusi cikakke a ila yau mun ga dalilai da ke sa akan ya auku wani lokaci kaka kan aishi tudu shi ne abinda mai littafi yake cewa wata matar wani lokaci yi kwallo tudu ana yanka makaka kaso ya aishi sun dukiya wato a kasa shidda a bashi kashi ɗaya. a yaushe kaka ce wannan gado babu ba amma akwai wasu magada wanda suke da famali to anan sai ya tsaya a ɗaya bisa shida cewa zalika ana ba shi ɗaya bisa shida za ka natil muƙafi matutan kusurku idan ya shiga cikin yan uwa ya ce a raba da shi shigarsa ba zai masa fa'ida ba ba su da shi bane wata matan na farko ne to wata matan ne kuma dole hukun sulbaki ikon Allah to mu dawo baya kaɗan mun ce shi kaka har yanzu dai yakan shiga cikin yan ruwa a raba da shi in ya ga haka ya fi mashi wani nau'in kuma kaka yakan aishi sulutun dukiyar gaba daya wata watan wani lokaci kashi na uku yufradu lahu thuluthul baqi ana wajabta ma kaka mabansa a bashi tulutin abin da yayi saura wato an ba masu a mabansu abin da yayi saura sai a kasa uku sai a ba kaka kashi daya shine ثلث الباقي بعد الفروض bayan an ba masu rago na musamman rabon a yaushe ake haka sai ma kira kana ma'arko a tsabin ba'udi idan har ya a tare da shi akwai waɗanda suke da rabo na musamman walauka kana wahida ko da ko mutum ɗaya ne ke da rabon na musamman bishanti da sharaɗin cewa an wurin wurmuka sama idan ya shiga cikin yan uwa ya ce a raba da shi shigansa zai tauye masa sulusul baki din nan kaga misali mutum ya mutu ya bar yarsa da yan uwansa su hudu yarsa za a ba ta rabi idan ya ce ya shiga cikin yan uwa shi ne na biyar sai an kasa biyar a bashi ɗaya humusi kenan amma in ya ce a bashi sulusul baki kaga rubi zai samu domin wannan ya kai mutu kuwa bai kai ba to ƙarama yawan 'yan uwan kila sun kai bakwai to sai a kasa uku a bashi kashi ɗaya kaga ya dauki sudisi kenan ah, ya sudisi kenan an kasa uku haka yake sudisi kenan ya zama ɗaya bisa shida wanda in ya shiga cikin ɗan uwan nan guda bakwai to wannan rabin maimakon a kasa uku sai an kasa takwas sannan ya samu ɗaya kaga shigar shi cikin su ya rage mashi yawan abin da zai kwasa an sulutul baki ba zai samu sulutun abin da ya ragu ba fakat wala tanqusuhu an sulusu jami'il mali sai dai kuma diyan da abu ya je ya dawo matukan kaka zai gado to ba yadda za a yi ya a kaso ƙasa da ɗaya bisa shida Ka wa كأم wa وثلاثة إخوة kamar mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da kakansa da ɗan uwa kaga mahaifiyar tana da su da ne saboda ‘yan uwa sun hana ta gadon sulusi za a ba mahaifiya sulusi sahamun min sittati afumi kashi daya bayan an kasa abin da ɗanta ya mutu ya gadi gida shida to kaga saura nawa biyar walil jaddi tulufin baki shi kuma kaka in an haka to yana da ɗaya bisa uku a cikin kashi biyar din nan da ya yi saura wato zai zama sahamun wasu lufa ne kashi ɗaya kenan da kuma ɗaya bisa uku na kashi za a bashi kaga ai ya fi ƙarfin sulusul baki la'annahu in qasamal kishwa domin inda zai shiga cikin ɗan uwa ya ce mu raba ya hasulu lahu fahamun wa ruku'un zai samu kaso ɗaya ne da ɗaya bisa hudu na kaso kaga ya yi ƙasa ne maimakon da ɗaya bisa hudu ya koma da ɗaya bisa hudu don haka a bashi sulusul baki ya fi mashi riba a farko wa in a hazar sulusa da lahu hannu in kuma ya ɗauki kashin farko ya ce ai ni kaka ne ku ba ni ɗaya bisa shida na kaga ya yi asarar ɗaya bisa hudu na saham din na rabar ko ya yi asarar ɗaya bisa uku na rabar saboda haka ya aishi sulusul baki shi ya fi masa riba a wannan bayani alwajibu lahu ma'a zawul khairul umuri as-salasa abinda ya wajaba a bashi bayan an ba masu farali faralinsu to abinda ya fi daga nau'i uku nan shine sulusul baki shi ya fi ya fi ya ɗauki da sitin farko kuma ya fi ya shiga cikin 'yan uwa su raba wa huwa guda sulusul baki a nan baki ne zai arsa wa kaza wujajin wajajin wa salasati ikhwa kamar mutum ya mutu ya bar matarsa da kakansa da 'yan uwa uku kaga ba ɗa baya, lizaujin hukun miji za a kasa hudu a bashi kashi ɗaya a matan za a ba ta kashi ɗaya ba miji ba sahamun min arba'atin wato kaso ɗaya bayan an kasa dukiyar mijinta hudu za a ba ta kashi ɗaya wajen jaddi sulusul baɗi sahamu shi kuma mijin afuwan shi kuma kakan za a ba shi kashi ɗaya abin da sulusul baɗi na abin da ya ragu za a kasa uku a ba shi kashi ɗaya walil ihwatis salasa sahamani su kuma waɗannan 'yan uwa uku suke da sauran kaso biyu kaga yana shiga cikin su yayi asara don haka shi za a kasa uku ne a bashi kashi daya ya bar ma waɗannan jikoki nashi guda uku kashi biyu da ko ya shiga ciki sai an kasa hudu a bashi kashi daya walau a hazar jaddin sudusa a hazar sulusai ahmed da zai ce ku bani ɗaya bisa shida na tun farko to sulusai sahamin ya ansa wato sulisi biyu na rabai shi au qasamal ikhwati salasa kuma da zai shiga cikin yan uwan nan na mamaci uku a raba da shi hasala lahu salasatu arba'i sahamin da har yanzu ya sake ƙasa domin <clears throat> kashi ɗaya ne cikin kashi hudun da ya ragu ya samu maimakon kashi daya cikin kashi ukun da ya ragu kaga ta nan ma ƙasa ya yi fatan kusuhun mukasama an sulusul baki Shigar shi ciki a haba za ta tauye shi daga samun sulusul baki to anan nan duka fawa jabal lahu sulusul baki sai a wajabta masa sulusul baki domin shi ya fi riba a gare shi la'annahu khairun lahu min al-muqasamati wa min al-sujud domin shi ya fi alheri gare shi fiye da ya shiga a raba da shi ko kuma ya aishi sudusi a matakin farko wannan shine nau'i na uku kamar yadda muka gani wata matan wani lokacin kuma yi fuhadu lahun mali tun kusuri kawai akan ce a raba shi da a ba shi kashi daya ne ma a ashabil buhuri matukan akwai ma'abota rabo da yawa wa zalika idza kana fil muqasama tanqusu idan har ya zan in ce ya shiga cikin abokansa a raba zai samu tasgaro wato karancin abin da zai samu rabai shi zai kasa an sudusi faqat gaban sudusin kawai fala tanqusuhu an sulusul baki amma ba za ta tauye shi game da sulusul baki ba wato ɗaya bisa uku raguwan abinda masu fahali suka ba. wannan misalin shi kamar ka zaujin wa ummin wa jaddin wa ahawaini mutumin da ya matar da ta mutu ta bar mijinta ta bar mahaifiyarta ta bar kaka ta bar yan uwa biyu kaga tun farko za a raba dukiyar biyu ne lizauj annisu miji a bashi rabi walil ummi a sudusu matar a ba ta sudusi ai uwa a ta sudusi wa yufassalu lil bai sudusun yuqsamu Ka kaga abin da ya rage sudusi ne shi ya saura ga 'yan uwa a raba tsakanin su biyu kaga in yace zai shiga cikin su ƙasa yayi wa kabintaini wa zauja wa jaddin wa akhin haka nan mutumin da ya mutu ya bar 'ya'yan shi mata guda biyu da matarsa ɗaya da kakansa da ɗan uwansa shi ma nan yifradu lahu fi su aidan a na farko kawai sai a raba a bashi kashi daya ya fi mashi riba domin mai ka gai mamaci yana da 'ya'ya mata biyu 'ya'ya mata biyun nan sulusani za a ba su za a kasa uku ne a ba su kashi biyu kaga tun anan ma tafiya ta tafi kun gani na an tsallake wani waje wa in a kaza sulusal baki haka ne na dawo baya kawai a haza sulusai sahamin waka za iza in ƙasamal ahawaini haka ne na dawo baya ne haka nan in zai raba dukiya da 'yan uwa ban kai nan ba sama dai fa'iza a hazal jaddu sudusa na samu? shin na dawo bayan da ake nufi in na karanto nan? ka zaujin wa ummin wa jaddin wa ahawaini to shi kenan, kamar misali an mutu an bar miji an bar uwa an bar kaka an bar yan uwa guda biyu kaga miji za a bashi nusufi rabin dukiya walil ummi sudu uwa za a ba ta ɗaya bisa shida a kaga an kwashe kudi yi fudalu sulusu fa in a hazar su bisa a hazar sahaman min sujjata a sune idan kakatin usili ya aishi bisi to kaga zai ɗauki kashi ɗaya daga cikin kashi kaso shida kenan wa in a hazar sulusal baki in ko ya aishi sulusul baƙi ne to a kaza sulusai sahamin kaga rabo biyu ya samu cikin rabo ɗaya na da da zai samu ya rasa rabo ɗaya ya hasaran ɗaya bisa uku na da abin da zai samu an fahimta wa kaza in a akhawaini Hakanan in ya shiga cikin ‘yan uwan nan biyu ya ce su raba tare falmukasa matukan kusuhu har yanzu shiga cikinsu a raba tana tauye shi anin sudisi ba zai kai sudisi ba fakat fayi kuradu lahu sudus don haka tun usuli kawai sai a ce ɗauki sudisinka wai faddalu lil akhawaini bai yuqsamu bainahuma abinda bi zai saura shine ɗaya bisa shida na dukiyar sai a ce to ku kuma yan uwa biyun nan ku raba kaga in ya shiga cikin su ai akwai matsala wa kabin taini wa zauja kaman kuma inda mutum ya rasu ya bar ƴaƴansa mata guda biyu da matarsa wa jaddin da kaka wa akhin da kuma dan uwa lahu fi hasudu aidan wannan ma sai a ba shi sirisi kawai ya fi mashi riba domin kaga 'ya'ya mata biyu suna da ne suna da sulusani biyu bisa uku na dukiya mata fa tana da sumuni ɗaya bisa takwas to in ya haɗu da ɗan uwa ya yi ƙasa domin tsakanin mata da 'yan uwa sun kwashe mafi yawa da tsakanin 'ya'ya da da mata sun kwashe mafi yawan dukiya ‘ya'ya kawai sun bar ɗaya bisa uku ne a ciki za a fidda ma mata an gane ko to sun bar ɗaya bisa uku sun kwashe kashi biyu yanzu za a fidda ma mata me ya rage hmm? an fa kasa duki yanzu misali biyu bisa uku nan da suka kwashe an kasa duki ya shida ne sai suka kwashe kashi hudu ai sun zama biyu kawai to kuma a ciki za a fi damawa ne mata me ya sauka sannan a ce ya shiga cikin yan uwa su haba a yi ƙasa da yawa don haka sai a ba shi sun shi kawai la'annahu khairun don shi ya fi masa khairun umurin talata shi ya fi masa sulusul baƙi shi ya fi masa haɗuwa da ɗan uwa a raba abinda ya ragu komin ƙanƙantarsa dan uwa sai ya fafa da asubcin kenan ai wata rana a ci sudi da yawa kamar da miya ta yi zaƙi mai gida ta yi masa a samu sudi kaɗan to ba a bi ƙaulihi wa laisa anhu nazilan bi hali ya yi ishara inda shi imamu rahabi ya ce ba abin da zai saukar da shi ƙasa da sudisi a kowane irin yanayi ne abinda yake nufi ila annal jadda cewa shi kaka ma'al ihwa in ya haɗu da 'yan uwa layon kusu an sujisi bil ijima ba a ba shi ƙasa da sudisi bisa ijimarin malamai falau lam yufaddal an ashabil furubi illa sudusa faqat ko da kuma wani abu bai ragu ba sai duk ga ashabul furubi sai sudisin kawai haka nan zai kwashe misali ka ummin wa zaujin wa jaddin wa akhin wa kabin taini wa ummin wa jaddin wa yaki wa kaifa kanu to hada lil jaddi sudin kamar mutum ya mutu ya bar mace ta mutu ta bar mahaifiyarta da mijinta da kakanta da dan uwanta an gane ko haga anan ba da ba ya saboda haka ummi ne da zaujin da jaddu da akul an gane kaga dan uwa daya bai hana kaka gadon sulufi sai sun kai biyu bai hana uwa gadon sulfi sai sun kai biyu ko mata kuma za ta gaji mubu'i ka gani menene ga kaka shi kuma kaka ɗan uwa ɗaya ne shi ma ba zai hana shi gadon abin nan ba kaga uwa ta ɗauki sulisi ɗaya bisa uku mata ta ɗauki ɗaya bisa na hudu to ga abin nan me ya rage to ga kaka an kwace kuɗi wa ni wa ummin wa jaddin wa ihwa kaifa kanu kamar mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya mata biyu da uwa da kaka da ‘yan uwa nan ma ba yadda za a yi su da shi ƙasa gogan yana nan a matsayin shi sudusin nan sai ya fasa wahudalin jaddi sudus wata ƙasar aku ahul ikhwa su ‘yan uwa mazan uwan ko ‘yan uwan duk yadda suke su sun faɗi ba su da gado ashabul furudi sun cinye an fahimta sai dai su jira in kakar in ya mutu za gada وكذلك لو كان الفاضل من الفرد أقل من سبس المال هكذا إذن أدن يرغو bai kai sun dukiya ba ka zaujin wa bintaini wa jaddin wa iswa kamar inda mace ta mutu ta bar mijinta da 'ya'ya mata biyu da kaka da 'yan uwa kaga miji tunda akwai 'ya'ya rubu'i ne yawa mata biyu kuma sulusani ne kaka su da shi yawwa to kaga yan uwa dai an sha kasa har yanzu dan abin da zai rabu bai taka kara ya karya ba aulam fadl shay'un ko wani abu ma ba abin da ya ragu kabintaini wa zaujin wa ummin wa jadd kaman inda mace ta mutu ta bar ƴaƴanta mata guda biyu da miji da uwa da kaka ka gani a nan ba abin da zai saura domin miji shi mabu'i ne waɗannan sulusani uwa subisi kaka subisi ina saura babu kuma da liljaddi fil halaini as a waɗannan yanayi biyu duka rabon kaka shine sudisi hamma ba za a iya fitarwa ba sai an yi aure wata ulul ula bi tamamin sudus ana aulin na farko a lokacin da aka zo maganar sudisi wai zadu fi gaulin saniya shi kuma fi aulin saniya ne a tsara a aulin na biyu wala ya kudin jaddu domin ba yadda za ka yi ka yadda kaka shi yadda aka juya wala kusu an sudisi bi gairin aulin ba za a ce kaka ka hakura ba za a yi auli ba bi halin a kowane irin yanayi ne amma wata skutul ihwa yan uwa su kai ba su da gani saboda su ba a sahabin tsohoni ba ne suna cikin mene a tibai ne kawai to asibi kuma yin haka lashe dukiya sai ya haƙuri an gane ko? na? tsakanin hmm. fi aulin a'a yale to sai mai kuma karanta mana malam ونبتدي الآن بما عرفنا